uwan mahaifinka uwarsu ɗaya su ɗaya da mahaifinka in ya saki mace in kana so sai ka a musulunci ya halatta tara addinin musulunci ba ƴar ta'adda ba ce kina jummai ni na fashin nan na sha nono na bar miki muna raye a ce ƴaƴanmu su auri miji ɗaya abba na san baka suna amma ina neman taimako guda ɗaya wajenka me kike so ina son zan gabatar da kai a wajen mahaifina a matsayin wanda zan aura ya ke tunanin zan yi wa mahaifinki ƙarya shi yasa na ce ka taimaka min saboda mahaifina yana da yin fushi da ni yanzu abba sai a ce in kasa samun soyarka sannan kuma in kasa samun taimakon ka haba aisha wallahi abba ba san keke ba bata wa kanki lokaci kawai kike na sani sautari zuciyata takan raya min cewa tamkar ma in kashe shi in huta in ya so ni sai shari'ar ta hau kaina saboda na tabbatar da daina son abba a zuciyata sai na tabbatar da yabar bar duniyan nan kuma ya kawo maganan mutuwa kai as ne ni as ce idan muka biya wa son zuciya da soyayyen da muke wa junanmu muka yi aure za mu haifi 'ya'ya masu dauke da cutar sikila kinga babu cutar da bata da magani wa san gobe ban da Allah wannan magana ƙaryar banza ce tsakani da Allah scientifically an yi proving cewa as da as ba su yi aure ba. a soyayya ba wani science kaji akwai wani abin da bani da shi ne a matsayina na matarka babu komai wallahi duk abin da take da shi kike kina da shi kuma baki rage ni da komai ba to me yasa kake so ka ƙara aure ya buri Khadija wato na faɗa son watanni kuma wallahi na kasa fita wace ce ina so ka faɗa min wace ce kake so ka kawo min gida idan lokacin yayi zan gaya miki Umar cousin ita kake so ka kawo min a matsayin kishiya kafin in aikata hakan sai da na yi bincike kuma na samu sahihin bayani akan cewa yin hakan ba laifi ba ne. na lillahi wa inna ilaihi raji'un. hanyar ne? Khadija, yanzu ni miji biki kan ni kike bani da kunya. Kar ka sauka daga kan maganar da nake ba abin da nake nake ba kenan kai ma ka sani. In dai ku haka zumunci, zumunci bai min rana ba. Wai kin san ana barin halakko don kuɗi. Ke mata da ita wahala ce mutum shi. akan kenan sai su rika yawo ofis ofis saboda neman samari shin idan ma neman samarin ne ban isa bane in nema kar ku bani da kida da ɗan namijin da ya gani zai ce yana so ai ko baki da qualities din da abba zai so ai ba haka ya kamata ki Allah dai iraya Allah ya gayyaba abin ko min yan jikokin na dan musu abin ba a daukan su sai dai ki musu addu'a daga nesa dan ba wani kwari suka yi Jummai, mamin yaya, ke ji abin da ta ce? na ji wallahi yayi sai dai ke haƙuri kin san ba a ɗaukar su ba a jagwalgwala su da yawa ba su yi ƙwari ba